Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 31 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanun labarai. To baba ECOWAS ta wato ta bada wa'adin mako daya a dawo da shugaban kasar Nijar Muhammad Bazin kan karagar mulkin kasar. Afirka ta tsakiya ta kada kuri'a don yi wa dokar kasar garan bawul. Majalisar ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira daga kasar Sudan suna fuskantar kalubalolin samun agajin jinkai. Kanin labaran kenan. kamar yadda ka yi a kanin labaran kungiyar ecowas ta ce sojojin da suka juyin mulki a jamhuriyar nijar su dawo da gwamnatin farar hula ko kuma ta ɗauki matakai masu tsauri a kansu akwai matakai da aka ɗauka na nan take wanda ya hada da rufe iyakokin ƙasar Nijar hana zirga-zirga tsayar da cinikayya tsakanin Nijar da ƙasashen Afirka ta yamma su ko 'yan kasar Nijar sun bayyana rashin gamsuwarsu ga matakin ladabtarwa da ECOWAS ta dauka na aza takunkumi a kan kasar. Nijar ba ta iya jimirin takunkumi ko na kwana guda ne ba na sati guda ba. Allah ya sani kungiyar sai da yawo wanda ke jagorancin ta Tinubu no firizidankin Najeriya. To saboda Allah in aka ce an liƙe faranciyar kinmu da Najeriya waggano in aka ce Najeriya ta cire mana lantarki waggano haka zalika a cikin shirin za ku ji martani da wasu 'yan najeriya suka yi a kan juyin mulki na kasar nijar wanda sojojin da suka aikata juyin mulkin suka ba da dalilai na rashin tsaro da kuma matsayin tattalin arziki a matsayin hujjarsu ta yin juyin mulkin kane za mu kawo muku tattaunawa da farfesa usman bugaje a kan yadda yake kallon matakin ecowas wurin ladabtar da sojojin da suka yi juyin mulki a nijar to sai dai ba za mu samu damar kawo muku shirin ciki da gaskiya ba saboda duba irin wainar da ake toyawa bayan juyin mulki a da sojoji suka yi a ƙasar Nijar. To amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniyar. dubban 'yan nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fito kan titunan babban birnin kasar mai dauke da tutocin kasar rasha suna ayyana sunan shugaban rasha tare da barranta kansu da faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya tuni mayakan wagner suka fara aiwatar da ayyukansu a makwabciyar nijar mali kuma moscow na iya kokarin faɗaɗa tasirinta a yankin a wani taron gaggawa da kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas ta yi a babban birnin tarayyar najeriya abuja a jiya lahadi ta ce za ta dakatar da duk wata hulɗa da nijar sannan ta ba da umarnin yin amfani da karfi har idan ba a maida zababben shugaban kasar kan karagar mulki a cikin mako ɗaya ba an zaɓi muhammad bazum a matsayin shugaban ƙasar na tsarin demokradiyya shekaru biyu da suka gabata a karan farko da aka mika mulki cikin lumana a nijar tun bayan samun 'yancin kai daga faransa a shekara ta 1960 waɗanda suka jagoranci juyin mulkin sun bayyana cewa sun hamɓarar da shi ne saboda kare ƙasar daga tashin hankalin mayakan jihadi sai dai kuma masu fashin baki da ma 'yan ƙasar sun ce zance ne kawai na rashin dalilin juyin mulkin wanda ya fi shafuwar rikicin iko na cikin gida da wato ba don tsaron ƙasar ba shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a jiya lahadi ya ce faransa ba za ta labunci hare-hare a kanta ko kuma muradinta ba ya ce duk wanda ya kai hari akan 'yan ƙasar faransa sojojinta jakadunta da ma hukumominta zai fuskanci fushin faransa a jiya lahadi afirka ta tsikiya ta kada kuri'ar yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban kasa kana zai baiwa shugaba faustin archange taudera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025 an zaɓi shugaba Todera a shekara ta 2016 a karan farko kan wa'adin shekaru biyar sannan kuma ya sake nasara a zaben 2020 wanda ya dace a ce shine wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasar. sabuwar dokar za ta bashi damar sake tsayawa takara a wa'adin shekaru bakwai da kuma ba a kayyade iya wa'adin lokutan da shi ko kuma wani shugaba zai yi iya takarar shugabancin kasar nan gaba ba an samu karancin mutanen da suka fito kada kuri'a wata mazabar da ke arewacin wata unguwa a babban birnin kasar banjul a sanyin safiyar jiya lahadi inda masu zaɓe akalla dozin biyu ne suka tsaya akan layi a bisa rahoton kamfanin dillancin labarai na reuters Allah ya azurta kasar da ke kewaye mace wacce girmarta bata wuci girmar Faransa ba mai yawan al'umma miliyan biyar da digo biyar da arzikin ma'adanan kasa da suka hada da zinari lu'ulu da itacen timba. Kana ta fuskanci tashe-tashen hankula da ya hada da juyin mulki da 'yan tawaye tun bayan samun 'yancin kai daga Faransa a shekara ta 1960. Sarki Muhammad na shida na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta da ke arewacin Afirka wato Algeria wacce take ta yanke dukkanin hulɗar diplomasiya da ita shekaru biyu da suka gabata. An kulle iyakokin kasashen tun shekara ta 1994 lamarin da ya haifar da rarrabuwar iyalai bayan da Morocco ta tuhumi makwabciyar tata da hannu a wani harin masu ikirarin jihadi da ya yi sanadiyar mutuwar wasu 'yan yawon bude ido biyu a wani otel a marrakesh sanadiyar kenan da ya sa algeria rufe iyakokinta da kasar ayyana yancin maroko daga yankin yammacin sahara da isra'ila ta yi a farkon watan nan ya daɗa wato ta'azzara tankiya tsakanin maroko da algeria morocco ta bayyana cewa isra'ila ta keta dokar ƙasa da ƙasa karara ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan ƙungiyar ecowas a ƙarƙashin jagorancin shugaban najeriya bola ahmed tinubu ta tsara jerin takunkumai da za a azawa sojojin da suka yi juyin mulki a nijar da ba da wa'adi na mako guda su dawo da bazun muhammad ko kuma a ɗauki matakin soja a kansu bayan taron wakilinmu wato umar faruk musa ya yi wata tattaunawa da jami'in labarai na ofishin shugaban najeriya bola ahmad tinubu wadda ake kira abdulaziz abdulaziz domin jin karin bayani babban abin da shi wannan taro na shugabannin kasashen afirka ta yamma ya cimma shi ne sun ɗauki matakai da na ɗaya dai sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki da aka yi a ƙasar Nijar sannan kuma an ɗauki matakai da dama domin ganin an koma yadda ake an dawo da halartacciyar tababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jamhuriyar Nijar. Babban ɗaya daga cikin abin da aka matsayar da aka cimma shine ba wa su sojojin da suka yi wannan juyin mulki wa'adin kwanaki bakwai akan cewa lallai su soke wannan tsari da suka fito da shi na su koma bariki su bar shugaba muhammad bazum ya ci gaba da gudanar da mulki kamar yadda tsarin mulkin nijar aiwatar ko kuma su fuskanci tsauraran matakai ɗaya kuwa har da barazanar ɗaukar mataki na na soja kuma kafin dai wannan cikar wa'adin akwai matakai da aka ɗauka na nan take wanda ya hada da rufe iyakokin kasar Nijar hana zirga-zirga tsayar da cinikayya tsakanin Nijar da kasashen Afirka ta yamma tare kuma da dakatar da jirage zirga-zirgar jiragen sama na Nijar ta hana su ratsawa kasashen na sauran kasashen Afirka ta yamma ko kuma wani jirgi ya bi ta kasar Nijar ma'ana dai an rufe sararin samaniya kasar Nijar din to duka dai wa'annan su ne kaɗan daga cikin matakan da aka ɗauka domin ganin cewa cewa an yi wasu waɗannan masu yanta da kai bayan masu juyin mulki wata babba alama ta cewa lallai ba a maraba da wannan abu kuma kamar da shi shugaban kasa bola ahmed tinubu ya faɗa dole ne kasashen afirka su dage su tsaya a bayan shi shugaba bazum tare da tabbatar da cewa su waɗanda suka yi juyin mulki su sani cewa afirka yanzu ba ta maraba da juyin mulki abin da ake yanzu kamar yadda ake a ko'ina a duniya shine a yi halastacciyar gwamnati ta hanyar zaɓe na demokuraɗiyya. to amma baka gani yana wa sojojin nan su bijire domin na ga sanarwar da ake cewa sun bada tun jiya da shekarar da cewa kada a yi tunanin cewa za a afka musu da sojoji domin zai iya kawo fitina a cikin kasar ba karama ba to ai babu wanda yake son dama a kai ga haka wannan mataki ne na idan ta kure amma abin da ake so shine su da kansu su yi karatun ta na su kuma amince su yi abin da ya dace ma'ana su bar gwamnatin mulkin demokuraɗiyya ta Nijar ta ci gaba da kasancewa. Barazana kuma idan sai ba wata barazana da su iya yi domin wannan mataki ne da dukkanin kasashe suke goyon baya da ma duniya gaba daya a taron ne na yau akwai wakilci daga kungiyar haɗin kan Afirka da kuma manyan kasashe irin su Faransa da Amerika da kuma ma majalisar ɗinkin duniya da sun halarci wannan taro na yau da aka yi abuja abdul aziz abdul aziz kenan jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar najeriya da ke abuja yanzu dai an sa ido a ga irin martanin da sojojin da suka yi juyin mulkin a Nijar za su maida dangane da wannan matsayin da kungiyar ECOWAS ta cimma wanda kuma ga dukkan alamu tana da goyon bayan mafi yawan manyan kasashe na duniya waɗanda za su iya ba ta haɗin kai domin aiwatar da manufofinta a ciki har da amfani da ƙarfin bindiga idan sojojin na Nijar ba su yi biyayya ga wannan tsarin ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. a gaida umar faruk musa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraren sauran shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira da masu neman mafaka dubu goma sha tara ne suka gudu daga Sudan tun bayan da dakarun sojin ƙasar da ƙungiyar mayakan ƙasar suka fara faɗa a ranar 15 ga watan Afrilun bana. kuma akwai kyakkyawar zaton cewa alkaliman za su ninka sau biyu zuwa ƙarshen shekarar nan yan gudun hijirar da masu aikin jin kai sun bayyana irin kalubalolin da suke fuskanta malak ahmad abdullah ta baro hartun babban birnin sudan tun mako ɗaya da ya gabata kafin ta gudu ta ce an harba mijinta har lahira a lokacin da ya fita yi wuce fa ne abin da za su sarrafa su ci ya fita tare da 'ya'yansu masu shekaru goma sha uku da sha biyar yayin da take magana tare da yunkurin danna hawayen ta shaida cewa wani sashen ginin da suke zaune a ciki ya kone kurmus tare da takardun takardunsu na shaida kamar Malak Abdullah baya ga fuskantar abubuwan alhini babu wani tabbas a game da yadda rayuwar iyalai 'yan gudun hijira a Sudan da ta kudu zai kasance yayin da 'yan asalin kasar ta Sudan ta kudu za su iya zama wato ba zama neman aiki domin kula da iyalansu wajibi ne ga 'yan gudun hijira hijiran su nufi sansanin 'yan gudun hijira da ke ma wanda yake nesa da iyakar sudan wata kungiyar raji ta ce gudun hijira suna wato 'yan gudun hijira suna fuskantar manyan kalubaloli edmund yakani berizilius shine babban daraktan kungiyar community empowerment for progress wata kungiyar sa kai da ke juba babban birnin sudan ya ce 'yan gudun hijira daga sudan suna fuskantar kalubale a bangaren samun taimakon jin kai a sudan ta kudu inda aka kwatanta su da waɗanda suke dawowa idan aka kwatanta su da waɗanda suke dawowa 'yan sudan ta kudu domin 'yan wato domin sun shigo sudan ne daga sudan kasancewarsu 'yan ƙasa amma ko wato su 'yan sudan ana musu kallon bakin haure ne wasu 'yan gudun hijira sun bayyana bukatar su ta lafiya amma suna fuskantar matsala wajen samun biyan bukatun nasu a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Matakin ladabtarwa da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta dauka da nufin tankwaso wato sojojin da suka yi juya mulki a Nijar su mai da hamararren shugaban kasa akan kujera ya haifar da damuwa wajen jama'a wato bisa la'akari da yadda ake ganin abin ka iya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. tuni wasu suka fara kiran bangarorin akan bukatar warware wannan kikikaka cikin ruwan sanyi don kaucewa jefa kasar Nijar cikin bala'i. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. da yake bayyana matsayinsa game da jerin takunkuman da kungiyar sai yawo ta kakaba wa nijar da sojojin da suka yi juyi mulki shugaban jam'iyyar pnp dai a kalkasa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 intinikar alhassan ya nuna fargaba a game da mummunan tasirin da abin ka iya yi wa rayuwar al'ummar wannan kasa nijar ba ta iya jimrin takunkumi ko na kwana guda ne ba na sati guda ba allah ya sani kungiyar sai da yawo wanda ke jagorancin ta tinubu no kin najeriya to saboda allah in aka ce an liƙe furanciyar kinmu da najeriya waggano mu in aka ce najeriya ta cire mana lantarki waggano mu da harkokin banki sojoji da su da iyalinsu babu wanda ke da incin fita babu wanda ke da incin shigowa biyan ma'aikata da ka gani ana biya nijar da sojojin da kansu da ake taimakon kasashen waje ne ba nan cikin nijar ba ne muke samun kuɗi da wani taimako na cimaka da magani wannan da kake gani duka kasashen waje to duka wannan an ruhe jigo a jam'iyyar model lumana madagar kawancan yan hamayya muhammadu mai duka na ganin matakan na shugabannin kasashen ecowas sun yi tsauri kuma duk da haka ba za su sa sojojin cnsp su ja da baya ba ni a tunani na ita sai dawo ba su yi tunani ba sosai sai mu ce ma ita ga sai dawo kungiya ce wadda ɗaya ta shugabannin ƙasa ba na al'umma ƙasashe ba don haka eh, wannan bai ba ko mutsiyanin zaratin kuma wannan abubuwa ne waɗanda ba su sawa mutane su dawo saboda eh, al'ummar ƙasa ita ce ta sassan cikin halin da take. Shugaban rikon kwaryar Chadi General Muhammad Idris Debi ya ziyarci birnin Yamai a jiya Lahadi dauke da sakon shawarwarin da taron ya tsayar inda suka gana da tsohon hafsan hafsoshin kasar General Salifu Modi. To sai dai darajin kare hakkin demokradiyya Abdi Idi na da shakku kan tasirin wannan yunkuri. Takunkumi ana iya yin takunkumi amma matsala abubuwan na suka kwatanta suna iya amfani ma da ƙarfi. ba a yi shi ba a gine ba a yi shi ba a mali ba a yi shi ba a burkina don mine ne sai a nijar ake yin shi chad ba ta cikin gungun kasashenmu kuma kasashen namu suna buga gaba da gungunsu kuma mugun abin shi kanshi ba demokarasi ta kashi ba to in ya zo wajen sojina dangin shi na nijar mine ne zai waɗi musu daura da wannan haduwa kungiyar kasashen emowa a nata zaman ta kakabawa nijar takunkumin harkokin kuɗi da na kasuwanci da suhuri shugaban jam'iyyar akal ƙasa intanakar alhassan ya shawarci bangarori su bi hanyoyin sulhu abun da nake so gare shi shi bazo gare su su sojawa don allah su zamana a dibin menene zai amfani ƙasar nan su yi shi kuma ganawa gani abun da zai amfani ƙasar nan shine su maido bazum bisa iko shi kuma bazum kai ya rike su ga zuciya ta ya bar su ga su a ci gaba da yin aiki tare da su saboda 'yan nijar ne masu jima nijar ciwo shi ma dan nijar ne mai jima nijar ciwo ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto majalisar sojojin cnsp bata mai da martani kan matsayar da taron ecowas ya cimma ba To amma a sanarwar da kakakin majalisar Colonel Major Ahmadu Abdurrahman ya karanta a kafar gwamnati a jajibirin wannan zama game da kudirin kungiyar waɗannan sojoji sun ce a shirye suke su kare ƙasa daga dukkan wani yunkurin fito da shugaba bazum da mukarrabansa da ƙarfi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. wasu 'yan najeriya mai makwabtaka da jamhuriyar niger sun mai da martani ga juyin mulki da sojojin kasar suka yi wanda ya haɓarar da shugaban farar hula muhammad bazum lamarin da ƙasashen duniya suka yi allah wadai da shi to sai dai sun bayyana mabambantan ra'ayoyi ne akan juyin mulkin ya ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto yayin da 'yan kasar Nijar cikin juyin mulkin da suke gani sojojin Nijar din sun yi wa shugaban kasar su da cewa ba a samu labarin zub da jini ba amma jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan dacewar juyin mulki ko kuma akasin hakan wanda ya sa 'yan Najeriya ma da suke makwabta da jamhuriyar Nijar din ke da nasu mabambantan ra'ayi akan hakan sojojin Nijar din sun gudanar da wannan juyin mulki ne sakamakon abin da suka kira tabarbarewan harkokin tsaro da kuma tabarbarewan harkokin arzikin kasa Najeriya da Nijar da makwabtan juna ne wanda yanzu haka ke makwabta jihohi biyar na najeriya wanda dukkaninsu ke fama da matsaloli ido guda ko a kwanakin nan ma da shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya ci da tallafin man fetur su ma yan jamhuriyar nijar sun koka game da irin halin da suka shiga na cire tallafin wannan man fetur da aka yi a najeriya da hakan ya shafi yan jamhuriyar nijar din akwai dai abubuwa da dama da aka diba daga najeriya zuwa jamhuriyar nijar din wanda najeriya ce ke samar ma jamhuriyar nijar din da kuma suke amfani da shi a yau da kullum don gudanar da rayuwarsu game da ya kamata sai dai najeriya da nijar din sun fuskanci matsaloli iri guda musamman ma akan garuruwan da ke kan iyakoki musamman ma na hare-haren yan boko haram ko iswa ba takaici a duk wayewan gari dai ga motocin da ake kira giwa-giwa sun yi lodi daga najeriya zuwa jamhuriyar nijar din amma ba da sanarwar rufe iyakoki da sauran kasashen da ke afirikan ya sa harkokin zirga-zirgar ya tsaya cik musamman ma na manya-manyan motocin da ke zirga-zirga daga tarayyar najeriya kenan zuwa jamhuriyar Nijar. Wai wani shawara 'yan Najeriya ke da shi ga 'yan jamhuriyar Nijar din kuma ya suke kallon wannan juyin mulki da aka ce sojojin sun yi wa fararen hula a jamhuriyar Nijar din. Malam a gaskiya in an ce wahala a tsakanin Najeriya da Nijar ni zan iya ce maka Najeriya ta fi wahala. Don in ka duba Nijar ai karamin waje ne. Najeriya kuma ko da yake tana da yanki mai faɗi amma Najeriya mun fi su yawa. Amma duk da haka gashi dai muna roƙon Allah Allah ya kawo mana damuna mai albarka da kuma rikice-rikicen nan da yake damu in ba haka ba ai wahala kam ana wahala. Nijar din ma ai wahala ne yasa zu haka da kuma yanda aka takura musu shine har ya kawo ga irin wannan abin ya faru. A ra'ayina dai wannan abin da ya faru kawai mu zamu musu fatan alkhairi ne. Wato su wanda suke Nijar su suka san inda abubuwan da yake damun amma mu anan mun san cewa ba ma son a ce yau an yi juyin mulki don saboda komai zai koma baya daman ga talauci ga kuma insurgency ga wane ne kuma a tashi rana ɗaya kawai a ce an yi ji mulki komai su zai tsaya tukuna ba wani ba zai gaba ba zai baya ba sai lokacin da su sojoji suka gama iya a shirye-shiryen su juyin mulki a Nijar ya riga ya faru sai dai ana musu fatan alheri Allah ya kawo musu sauki da kiyayewan na gaba saboda abin da yake faruwa ba a shugaba biyu a kasa ɗaya sojoji sun ce sun karba sun karba daga hannun farin hula wasu 'yan najeriya kenan da ke makwabta da jamhuriyar nijar ke bayyana ra'ayinsu game da yadda suke kallon wannan juyin mulki da aka yi wa fararen hula a jamhuriyar nijar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc masana na ci gaba da fashin baki a kan taron da kungiyar ecowas ta gudanar a abuja inda ta ɗauki matakan ladabtarwa a kan sojojin juyin mulkin nijar wanda suka kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula abokiyar aikinmu alheri grace abdu ta tuntubi dr usman bugaji kwararre a fannin mulki a nahiyar afirka a kan koya yake ganin wannan taron da ecowas ta gudanar da kuma matsayar da ta dauka kan sojojin na nijar sai ya ce To Grace eh, wannan abu ne da kamar wuya an ce gurguwa da auren nesa. Ban san su shugabannin kasashen Afirka ta ma wato da ake ce ma ECOWAS ban san me suka taka ba. Amma ni na ga da kwai wato sarƙaƙiya a cikin wannan matsayi da suka ɗauka. Misali, farko dai idan aka yi ma Nijar haka, za a yi ma Mali haka, za a yi burkina faso haka da sauran wuraren da suka yi irin wannan inda kwai domin in ka ce za ka ke mai nijar haka to sauran ma ai in ka so laifin su kuma duk cikin a ecowas suke za a iya ce ai su kila an yi wata yarjejeniya da su bayan ɗan lokaci kaɗan za su sake da amma wannan ɗin ma me zai hana ai wani yarjejeniya da su in haka ne na ɗaya kenan na biyu ban san yanda ecowas za ta iya samun ƙarfin sojan da zai tunkari wata ƙasa ba bayan kowane daga cikinsu yana ta ƙoƙarin ya ma magance irin barazanar tsaron da ke cikin ƙasarsa yanzu kamar najeriya da ake gani ita ce babba ƙasa mafi girma a cikin ƙasashen afirka ta yamma ga sojojinta nan sun kasa maganin abubuwan da ke cikin kasar. shekara nawa aka yi ana ta ayi ba ayi ba ayi ba ayi ba ana kila waƙala a ce haka ne a'a ba haka ba ne ba a cewa an kasa maganin abubuwa ga sunan dibi boko haram dibi waɗannan mutanen da suke a fashi a cikin ƙauyuka dibi irin abin da suke ina sojojin namu na uku ban sani ba ko sun lura da yin wannan kuɗin sun garzaya sun yi cafa ko kuma sun yi taro ko sun yi aiken mutane a ƙasashen su makwabta kamar chadi kamar mali kamar burkina faso ne wani an faɗa har an nuna hotunan wani ba tilas a 'yan jarida su kama ba ko su sani shin an san me suka tattauna a waɗannan ƙasashen idan misalin suka haɗu suka ce to dukkan sunan da yake sojoji ne in za a yaƙi Nijar sai da a yaƙe su duka baki daya. Grace ki gaya mani wani irin yaƙi kenan za a yi. To kake ganin nuna ƙin jinin ƙasar Faransa da 'yan jamhuriyar Nijar ɗin suke yi da kuma bayanan da ke nuni da cewan su sojojin juyin mulkin suna neman taimakon rasha. Na farko kina ganin yadda aka tafi ofishin jakadan faransa aka yi zanga-zanga aka yi ta kiran faransa da sunaye haka a ɗauko tutar ƙasar rasha ana nuna su sun bar faransa da turawan yamma da su irin su amerika saboda sun gane cutarsu suke yi wani daga cikin mutanen in kin bibiya ya ce ah muna da uranium muna da zinari muna da diamond uke na ina ji muna da kaza muna da ka amma ga munan kamar bayi faransa ta hana mu sakat ga yan wani nan tura duk sun taya ta ga ga ga wannan maganar ba karamin magana ba ce ba za a yi wasa da ita. To, mutanen malima abin da suke magana fa kenan burkina faso abin da suke magana kenan niger da abin suke magana kenan sauran kasashen irin su chad da sauran da ba su fito su kai wannan zanga zangan ba ra'ayin jama'a su kusan ɗaya ne da irin wannan har yau abin da nake ganin ko an tsaya an duba ko ba a duba ba in ka ga abin da suka furta bayan ita ecowas din shi general abdulrahman din wato mai magana da yawunsu da kuma yadda 'yan ƙasar suka yi zanga-zanga suka ce su fa shirye suke su kare ƙasarsu daga duk wani hari da za a kai musu sa'inan suka kuma fito da 'yan ƙasarsu suka ce su 'yan ƙasar ma da kansu za su kare ƙasarsu to kashe su za a yi baki ɗaya ina tsammani za a bi lalama da hanyoyi na diplomasiya da ake yi a ce to in kun yi wannan ga abin da ya kamata domin ni sai in ga babu da karfin da za mu iya yi ma wata ƙasa tilas Yawa kamar yadda kake bayyanawa doktor akwai waɗanda suke bayyana cewa batun ƙungiyoyi kamar ECOWAS din nan an sha su sun warke sabili da duk wahalhalun da suka shiga da matsalolin da suka shiga ECOWAS din nan bata fita ta ce wani abu ba sai a wannan karan da aka juya mulki kuma suna bayyana cewa ai ba kansu aka fara ba kamar yadda ka bayyana suna magana kamar wannan ƙungiya tana magana da baki biyu. sarƙaƙƙiya kenan cewa wannan abin da suka yi magana to shi din ma za a gaya ma sauran kasashen da suka juya mulkin ko kuwa za a ce Nijar ne wato za a yi wariya kenan a ce ita Nijar kawai aka zaba aka yi mata haka to ai idan ta kai cafa a wajen sauran da sojojin da ke mulkin su ma za su san cewa to in suka bari aka yi ma Nijar abin da ake sa a yi mata to su ma za a yi musu za a ɗauki ɗai-ɗai ai suna da hankali saboda haka za su iya haɗa kai su haɗa sojojin su wuri daya duk su taimaki Nijar ya za a yi da su. Dr. Usman Bugaji kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen dubban 'yan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fita kan titunan babban birnin kasar Niamey dauke da tutocin kasar Rasha suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansu da faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya tuni mayakan wagner suka fara aiwatar da ayyukansu a makwabciyar niger mali kuma moscow na iya kokarin faɗaɗa tasirinta a yankin A jiya Lahadi, Afirka ta tsakiya ta kada kuri'ar yiwa kundin tsarin mulkin kasar garan bawur wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban kasa. Kana zai baiwa shugaba Faustin Archange Taudera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025. an zaɓi shugaba Todera a shekara ta 2016 a karan farko kan wa'adin shekaru biyar. Sannan kuma ya sake nasara a zaben 2020 wanda ya dace a ce shine wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasar. Sarki Muhammad na shida na maroko ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta da ke arewacin Afirka wato Algeria wacce ta yanke dukkanin hulɗar diflomasiyya da ita shekaru biyu da suka gabata. To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za mu zo dauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku a daidai karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga malam lambo ahmadu bukka dan asalin birnin kwanne a jamhuriyar niger mazaunin birnin new york wanda wato na rasuwar babbar yarsa kenan hajiya ta wulli wanda allah ya mata rasuwa a ranar juma'a a birnin yamai da fatan allah ji kanta da sauran magabata duka yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin musamman aisha ma'azu ta taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni da injiniyan mu mr charleston baba ya ko makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalam